to a cikin labaran za a ji cewa shugaba tinubu ya tabbatar da cewa babu 'yan bari na iya a cikin gwamnatinsa masu ruwa da tsaki sun buƙaci matasa akan su rungumi tattaunawa maimakon zanga-zanga a watan agusta a fadin gasar nan hukumar yaƙi da yashawa da karɓar ƙorafi a kano ta sha alwashin dakile tsadar burodi a ƙetare kuwa Kamala Harris ta faɗa wani Netanyahu cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen yaƙi a Gaza. To tare da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da jijibin wannan safiya wannan rana ta juma'a 20 ga watan muharram shekara 1446 bayan hijirar fiye halitta nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai kenan da take kasancewa da 26 ga watan yuli na shekarar 2024 miladiya sai kuma gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani shugaban bola tinubu ya ce ya kashe dukiyarsa ne ta ƙashin kai wajen ɗaukar nauyin yakin neman zaɓe yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewar ba shi da wani wanda zai biya diya shugaban ƙasar wanda ya karbi bakoncin tawagar shugabannin addinin musulunci karkashin jagorancin sheikh balalau a fadar gwamnati ranar alhamis ya ce nasarar da ya samu a zaben da aka yi iko ne na allah inda ya ce inda ya kawar da zargi ko raɗi raɗi da zaton tasirin wani mutum ko wata ƙungiya akan sauye-sauye manufofin tattalin arziki da ake yi yana mai mai cewa yaƙi neman zaben sa ra'ayi ne na ƙashin kansa kuma shi ne ya ɗauki nauyin komai ba tare da wata tangarɗa ba ko bashi da ka wani mutum ko wata ƙungiya ko kuma hukuma tinubu ya ce zanga-zangar da ke haifar da fushi da kiyayya za ta iya rikidewa zuwa tashi hankali da kuma mayar da ƙasar baya. tuwarin cikin labaran shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi ganawar gaggawa da gwamnonin jam'iyyar apc da manyan sarakunan gargajiya da malaman addinin musulunci domin dakile zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa da aka shirya gudanarwa daga ranakun ɗaya zuwa goma ga watan agusta da ke tafi da yake jawabi dai bayan taron a ranar alhamis sarakunan gargajiya a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku da kuma oni na ife obade enitan ogun sanusi sun buƙaci masu shirya zanga-zangar a kan su nemi tattaunawa sun kuma yi gargaɗin cewar akwai yiwuwar waɗansu ɓata gari su karɓa iko da zanga-zangar kamar yadda rundunar sojojin najeriya da kuma hukumar tsaron farin kaya dss suka yi zargin cewa an gano shiri da kuma tugu na kokarin karɓe iko da zanga-zangar haka zalika hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta buƙaci shugabannin gargajiya da su jajirce wajen wayar da kan matasa akan zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a faɗin ƙasar shugaban jam'iyyar sdp na ƙasa shehu gabam ya buƙaci shugaba tinubu da yi wa al'ummar ƙasa jawabi gabanin zanga-zangar da za a yi a faɗin ƙasar nan da kara na ɗaya ga watan agusta gabam ya buƙaci shugaban ƙasar da ya yi jawabi ga al'ummar ƙasa domin kawar da rashin fahimta a zukata 'yan najeriya inda ya ƙara da cewa bai kamata ya ci gaba da dogaro da hanyoyin wakilci wajen fitarwa da isar da bayanai ba gabam ya yi yaba da matakin da hukumomin tsaro da sarakunan gargajiya suka dauka na hana 'yan najeriya gudanar da zanga-zangar to sai ya buƙaci gwamnati ta gaggauta shiga tsakani ta tattaunawa da waɗanda aka gano suka ɗauki nauyin zanga-zangar da yake magana a gidan talabijin a daren jiya ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ba za ta shiga zanga-zangar ba shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya amince da aiwatar da ƙarin kaso ashirin da cikin ɗari na kuɗaɗen fansho ga jami'an sojojin kasar nan da suka yi ritaya babban hafsan sojojin ruwa vice admiral annual ogala emmanuel ogala shi ya bayyana hakan a wajen taron karawa juna sani da aka shirya akan kasafin kudin 2024 ranar alhamis a jihar lagos ogala wanda ya samu wakilcin shugaban tsare-tsare na shilkwatar na sojojin ruwa riya admiral joseph apan a wajen taron na kwanaki biyu ya yaba wa shugaban kasa bola tinubu akan yadda ya bada fifiko wajen samar da walwala da jin daɗi na jami'an sojin da suke bakin aiki da kuma waɗanda suka yi ritaya ya kuma bayyana ƙarin cewa ƙarin ya fara aiki ne tun daga watan janairu sakataren gwamnatin tarayya george akume ya ce an kashe sama da dala biliyan 1.5 wajen kare ababen more rayuwa na mai da kuma magance satar danyen mai tun daga shekarar 2020 akume ya bayyana haka ne a ranar alhamis a yayin wani taron jin ra'ayin jama'a na majalisar wakilai kan satar danyen mai da asarar da ake yi a najeriya ya ce satar danyen man fetur na ci gaba da kawo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da lalata tsaro da kuma kawar da amanar masu ruwa da tsaki na cikin gida da na kasashen waje a akuma ya ce akwai buƙatar a ƙarfafa tsarin shari'a domin tabbatar da cewa masu satar ɗanyen mai sun fuskanci fashin doka to idan muka dawo birnin daba hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa ta kano ta bayyana damuwarta akan hawa farashin biredi da sauran kayayyakin abinci inda ta sha alwashin cewa ba za ta ci gaba da lamuntar hakan ba sakamakon hawa farashin burodin da ake zargin wasu 'yan kasuwa da haddasawa shugaban hukumar mun yi magajiri mun gado wanda ya ba wanda ya bayyana hakan a ranar alhamis ya bayyana cewa ana ƙara nuna damuwa akan farashin biredin a halin yanzu duk kuwa da tsayayyen farashin fulawa da aka samu a kasuwa rimin gado ya bayyana cewa daga makon da ya gabata zuwa farkon wannan makon hukumar ta samu korafe-korafe da dama daga al'umma dangane da rage farashin fulawa da aka yi amfani da ita wajen samar da biredin amma kuma farashin biredin na ci gaba da tashi ya bayyana cewar hukumar na shiga tsakani domin domin ganin ta yi abin da ya kamata. A nan kuma wani harin kwanton bauna ya yi sanadin harbin 'yan sanda biyu tare da tukata wasu da dama a Buzuma Opanam a karamar hukumar Oshimili ta arewa da ke can jihar Delta. har wanda ya faru a ranar 22 ga watan Yulin 2024 ya haifar da fashi da kiraye-kirayen ayi adalci. Rundunar 'yan sanda dai ta tabbatar da faruwar lamarin tare da kama wasu da ake zargi shugabannin al'umma da suka haɗa da Diop Egwagu Aniye da Chief Felix Ikejani sun roƙi babban sufenspetin 'yan sanda da ya binciki lamarin tare da gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aika-aika kokin ajiya ya zargi maharan da yin amfani da nagartattun makamai da na'urori wajen kaddamar da harin wanda ya sanadin harbin 'yan sanda biyu tare da lalata kadarori. Hukumar kula da lantarki a kasar nan ta bayyana cewa akalla ma'aikatan wutar lantarki 59 ne suka mutu a bakin aiki a tsakanin zango na hudu na shekarar 2023 zuwa zango na farko na shekarar 2024. Wani rahoto dai da hukumar ta fitar ya tabbatar da cewar ma'aikatan wutar lantarki guda 23 ne suka rasa ransu a hatsarurruka na lantarki guda kimanin 55 a rubiyin farko na shekarar 2024. Hukumar ta NER DRC ta bayyana cewar waɗansu 31 sun samu raunuka a cikin haɗura guda 55 haka kuma rahoton ya bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu a rubi na hudu na shekarar 2023 ya kai 36 wanda ya kasance ƙari akan mutuwar goma sha uku idan aka kwatanta da 23 da aka fuskanta a zangon farko na shekarar 2023 hukumar ta bayyana cewa ta kaddamar da bincike akan dukkanin haɗuran da suka afku kuma za ta ci gabar da haɗa kai da dukkanin masu ruwa da tsaki a fannoni da suka dace domin gana inganta lafiya da hatsarin ma'aikata. Gwamna Chukwuma Soludo na jihar Anambra ya bayyana alhininsa game da mutuwar shugaban kungiyar Ohanaeze Indigo na duniya Chief Emmanuel Iwanyawu a wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran gwamna Christian Aburin ya fitar. Soludo ya bayyana mutuwar Iwanyawu a matsayin babban rashi ba ga iyalansa kaɗai ba har ma ga al'ummar Igbo gabaki ɗaya har ma da Najeriya. Soludo ya ce Chief Iwanyawu fitaccen dattijo ne fitaccen ɗin kishin ƙasa kuma hamshakin ɗin gasuwa mai ba da shawara kuma babban mai goyon bayansa ya ƙara da cewa gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban zamantakewar tattalin arzikin najeriya ba ta da iyaka ruwan yawo ya mutu ne a ranar alhamis yana da shekara 82 bayan da ya fama da gajeruwar rashin lafiya To labaran barka da asibar ake sha kai tsaye daga nan mita 93.1 a zangon FM zama kuma iya kallon labaran daga ko'ina a fadin duniya ta shafin sada zumunta na Facebook akan arewa radio 93.1 a dakacin. to tun da farko dai an ji cewa tinubu ya yi watsi da zargin cewa akwai 'yan bani na iya a cikin gwamnatinsa masu ruwa da tsaki ko sun bukaci matasa a kan su sake tunani da kuma rungumar tattaunawa a maimakon zanga-zanga a watan agusta a fadin gasar nan hukumar karɓar korafi da yaƙi da rashawa a kano ta sha alwashin daƙile tsadar burodi a ƙetare kamala harris ta faɗa wa netanyahu cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen yaƙi a gaza sanin hali ya fi sanin kama sanin hali ya fi sanin kama karin magana kenan a wannan rana ta juma'a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum ko lawale amoni ne tsara labaran kamar yadda aka ji suna na nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a cigaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm juma'a juma'atu mubarak